in tahlik hadhihi al-isaba min ahli al-islam falan tu'bad fil ard yace Allah mu kenan ga mu mutu in har aka kace mu anan gurin ba fa za a saki bauta ma ba mun fito ko mu ko mu rai bai guje ba hannunsa hana haka yana addu'a ga kan sakale a hannunsa har sai da wato mayafinsa ya faɗi abubakar ya ɗauka mayar masa ce ka faka munakkar suka rabu magiyar da kake wa ubangiji ya isa Allah zai cika ma alƙawarinka sannan annabi ya fito kuma aka shiga yaƙi kuma aka ta nasara to amma da sai addu'a ka je gida a ko kuma komai a ce Allah ya kiyaye muna da amani ne amani shine wato burin buki sai Allah ya kiyaye wa yankuru wa yankuru Allah sai ai kafara ko a cikin gida wa yankuru wa yankuru suna bakirci kuma Allah zai biya da abin da Allah zai biya musu da barkanin bakirci anan zai biya musu ko a lahira in kun tashi anan a bar musu anan in ku tashi anan bar su gama da su a je lahira sannan su shiga wuta me eh aikin da ke kan wato wallahi ne yana mamakin mutanen mu idan ne tsayi na kallon mutanen mu sai ce wasu mutanen mu ko hausar da muke magana ne ba sa ganin hausa wallahi wata rana hakan darka na nake ce ko dai ko dai mutane ba sa jin hausa ne ni ban gane ba ma'ana to ka faɗa mutum magana da hausa wanda ya kamata ya fahimce ta ya ɗauki mataki a kai sai da fahimta wanda ya ɗauki mataki Allah gane da mu amma dai ina tabbatar muku cewa kiyayewa Allah bai kiyaye al'amuran haka kawai sai an rike asbabu inda akwai wanda Allah zai taimaka a gas ba sai yayi mutsi ba da ita ce na na mu ga ta mace ba namiji ba ga ta da juna biyu ba sai ta kalau ba ga na kuda ta zo mata kar ko ta jiki kira ba ta yi ba amma ubangiji bai ce zauna a nan ko yi addu'a dan ne ka fadu miki ba ta zo huzzi ilayki bi juz'in nakhlati to saka ba alaiki ruta manjaniya jijjiga ta zabina in kin jijjiga sannan yayan su zubo in mutum jijjiga ba addu'a tun ba ba sai ta addu'a ba kike nan kike nan sai wani yanzu kuma kawai ya addu'a kawai ma ba za a gidansa ya addu'a mai kuɗi ya rike kuɗinsa yana addu'a mai karfi ya rike karfinsa yana addu'a ko wani mukami ba zai amfani da mukamin sa ba ana addu'a Allah danar da mu ya haƙuri ina ga wanda dawa alƙawari kawai zan an samu alan kan dawa alƙawari da zuwa me kace shi ne wannan na farko na ina tare da shi me kace ba dai

kuma idan kai da kin ya kike sa kan kuma an dan jiya ba dan bid'a ba ka kike ne kai amma kuskure idan tauhidi zai sa kan da suna dan gida kar ma ka karasa in ko kana so mu tattauna su sosai sai in baka lokaci da gaske mu tattauna dan ka fahimta ne. haka ne ka ka ba wanda baya nutsuwa a cikin sallah za ta ci bihi sallah ne dan shi fi ne ko kuma dan bai iya sallah ba sanadin rashin banka saboda kafiri ne shi ko dan bai iya sallah ba dan bai iya ba shi kenan ko ahlus sunna ne in bai iya ba za ka bi ba ko ahlus sunna in bai iya sallah ba za ka bi ba kaga kenan ba bid'a ba ko fara yanzu rake iya sallah ne saboda ci gaba eh ya tare amma wajen fatiha ba wurin sauran wurare ba malamai da suka ce wajibi ya karanta qur'ani da tajwidi da ake nuna tajwidi abinda ke mai muhimmanci a cikin ba karin huruf da sifatul huruf in zai fitar da ainun daidai fitar da sa sa da sauransu daidai shi nan ko baya yin maddi ni aure na ya biya ta yi wanda sauran ado ne ka fahimta to wannan ko ahalin suna ne baya da shi kuma ba za ta ba ka ga magana suna ne da gida a gida dukkan limamin ahalin suna ne da tajwid wallahi ko ahalin suna da na san ahalin suna ne ba na bin sallah ɗari da ɗari ahalin suna ne amma ibada ne zalla ban da iya karatu ne sai in kauce masa amma musulmi ne ɗan uwana ina jinsa a cikin zuciya daga musulmi amma bai iya karatu zalla ba to kaga nan sababin ba shi ne bid'ar ko sunna ba shi ne mai rufin iya karatu in za ka kwantar da hankalinka a za ka fahimta amma in ka tuna wa'azi ne da sirri da sirri da sirri ba za ka fahimta ba <laughs> آج تو السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين وهك يا السلام عليكم ورحمه الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na alhamis wanda ya dace da 25 ga watan rabi'ul awwal wata na uku a wannan shekara ta 1423 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine nawa ga wata yau na gida ga watan shida shekara ta dubu biyu da biyu miladiya dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka bulugul maram min adillatul ahkam wannan kuma shine darasi na ɗari da tara kuma idan ba manta ba har yanzu na cikin babin jihadi jiya mun tsaya ne akan hadisin sakhar ibn al-aila hadisin sakhar ibn al-aila يبي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم أخرجه أبو داود ورجاله هو السقوم إن حديث النبي في عكنته وعندما ذا الله سوى إن القوم إذا أسلموا متاني إذا في مسلمتي أحرزوا دماءهم وأموالهم to sun katangance dukiyoyinsu da kuma su ba shi halatta zubar da jininsu ba shi halatta riba ce dukiyoyinsu akhrajahu abu dawud wa rijaluhu wa rijaluhu wasaqun imam abu dawud ya rawaito shi kuma mazajen hadisin wasaqun haka hadisi ne sahihi domin akwai hadisin da ya kama da shi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر الحديث وتياي كما دون الحديث عشان كده فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى فأقول جهد الإمام الثاني وأن حديث في جبل السلام والنسوة أن كرمتم أنا كتمني يتي وفي الحديث دليل على أن من أسلم من الكفار حرم دمه وماله wannan hadisi ne hujja babba bisa cewa dukkan wanda yake da musulunci cikin kafirai ko da irin kafirin da kuke yaƙa su ne to jininsa ya haramta haka kuma dukiyarsa ta haramta tunda ya riga ya shiga cikin addinin musulunci Wani ulama'i ita fi zalik sai dai malamai suna da bayanai da suke yi lafin na game da haka suka ce man aslama طوعا min duna قتال malaka malahu wa ardahu dukkan mutumin da ya shiga musulunci bisa ga zaɓinsa ba ya yaƙarsa aka yi ba kafin a kai ga yaƙarsa ya riga ya shiga musulunci to irin wannan mutum malaka malahu wa ardahu zai ci gaba da mallakar dukiyarsa zai ci gaba da mallakar ƙasarsa ta noma da yake nuna wa da gonakinsa da lambunansa duk sun zama mallakarsa wanda shi ya zaɓi musulunci tun kafin a kai ga yaƙarsa gane ku wa zalika ka ardul yaman mala yake kamar mutanen kasar yaman sun shiga musulunci kafin a je a yake su kuma aka bar musu dukiyoyin su ba a ji ba daga sahabbai wanda ya ba da fatawa ko ya aikata a aikace cewa a kwace dukiyoyin su ko wani abu makamancin haka wa in aslamu ba'da al-qital fal islamu qad asama dima'ahum amma idan ba su riga sun shiga musulunci ba sai bayan an kai musu hari sun ga an zagaye garin ko ma an fara fada an kace waɗansu sai sauran suka fita kalmar shahada kun ga wannan sun kawo wanda waɗancan na to waɗanda suka musulunta cikin irin wannan hali fal islamu qad asama dima'ahum musulunci ya riga ya kasance jinin su daga fita kalmar shahada bai halatta ba ci gaba da yakar bana suna ce za a kashe su ha kuma ba shi halatta a zarga musu giya a daure a matsayin bayi a riba ce su tunda sun riga sun shiga musulunci wa amma amwaluhum amma dukiyoyin su fa menene hukuncin dukiyoyin su ina ne ke fal manqulu ganima wa ghayru manqulu shay'un duk wadda za a iya dauka daga wannan garin da suke zuwa wani gari to ta zama ganima za a riba ce dukiyoyin sa a matsayin ganima amma duk wadda ba a iya daukar ta dole sai dai a barta a wajen to ita kuma ta zama dukiya ta alfai'u ta kamar kudade da ke wurin su kamar shanu kamar tumaki kamar awaki kamar jakai kamar dawaki da alfadarai duka waɗannan amwal ne mankula ya ce za a iya ɗaukaka daga wani gari zuwa wani gari daga wani sashi zuwa wani sashi to irin waɗannan duk za a karɓa ne a matsayin gari ba tun daga su riga sun musulunta ba har sai bayan da aka fara yaƙar to amma abinda ba a iya ɗauke shi daga garin kamar gurnakin kenan da lambuna to wannan ba za a ɗauke shi a matsayin gani ba sai dai a mai da shi alfai'i da ma fai'u ko ba a raba mayaka shi ubangiji ta ala ya kasafin waɗanda ake ba a fai'u kamar da mana karanta jiya wato ayat da ke cikin suratul hasri an gane ku da haka sai ce sun makhtalafa al-ulama'u fi hadhihi al-ard to sai kuma kasar wadda aka yi wadda ta samu kanta cikin wannan yanayi sai allati sarat sai annal muslimin wadda ta zama sai ga musulmai malamai sun saɓani game da ita ala aqwalin a bisa ga zantuka daban-daban al zance na farko ni malik wanda imam malik ibn anas zai tafi kai. wa nasara ibn al-qayyim kuma ibn al-qayyim ya goyi bayan sa annaha takunu waqfan yuqsamu kharajuha fi masalih al-muslimin wa arzaq al-muqatila wa bina' al-qanatir wal masajid وغير ذلك من سبل الخير zance na farko wanda imam malik ya tafi kai kuma imam ibn qayyim ya goyi bayansa wannan dukiya da aka ce ta zama fai'u waɗannan gonaki da aka ce sun zama fai'u wato gwamnatin musulunci ce za ta rike su a matsayin wakafi za a rike su a matsayin dukiya ta wakafi yi kusan haraji hafi masalihin musulmi duk abinda aka noma a gonar sawa'in za a tuni haka za a sayar da shi yadda shugaba ke ganin shi zama maslaha ga musulmi abinda duk wannan aka ribata a waɗannan gonaki za a raba shi ne fi masalihul musulmi cikin dukkan wani aiki na musulmi gaba ɗayansu a matsayinsu na musulmi ba a ware wani mutum ɗaya daga cikinsu ba wa arzakil muqatila kuma ya halatta a ɗauki albashi na sojojin yaƙi ko da kan sojojin yaƙi akan ba su ɗan wani abin kashewa cikin wani musulunci abin da kai abin su bari ga iyalansu abin da za su ƙara ƙaimin mukami abin da za su ciyar da dawakansu da sauransu to za a ɗauka daga cikin wannan gona wa bina'il qanatir da gina gadoji don gada daga wannan gaci zuwa wannan gaci kila ba za a iya wucewa cikin teku sai a gina gada da wurin waɗannan kuɗaɗe za a yi don a sami saduwa da juna tsakanin sasanni na ƙasa ko ta daula ta addinin musulunci ta yadda fadamu da kogi ba zai hana zirga-zirgar mutane don bukatun su na rayuwa ko kasuwanci ko fada zumunci ba in gane wannan bikin. masajid kuma a gina masallatai da bukatar hakan ta kama wa gairi zalika min subul alkhairi da wani haka cikin ayyuka na alkhairi kamar daukar nauyin masu wa'azi a tura wuraren da ake bukatar masu wa'azi ko daukan nauyin malamai a tura zuwa inda ake bukatan malamai mutane sun musulunta ba wanda zai karanta da su fatiha da za su yi sallah ko amri ba wani hadisi cikin irin waɗannan kuɗaɗe sai a ɗauki nauyin irin waɗannan mutane su je su zauna can dindindin ko su zauna can tsawon watannin da ake ganin maslaha ta zartar da haka إلا أن يرى الإمام في وقت من الأوقات أن المصلحة في قسمتها كان له ذلك فأما إذا لي ko ya ga cewa ba haka ya kamata a yi ba kamata ya a kasarta ta irin yadda bayanin son ya zo a cikin suratul hashr cikin faɗin Allah ta'ala ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura fa lillahi wa lirrasul wa wani qurba wa lil yatama wal masakin wa bil sabil idan imam ya ga kasarta wannan dukiyar abin da kasar kake wa na amfanin gona za a sayar da shi ko a yadda yake bayan an arribato shi za a kasafta shi ne ga waɗannan ajujuwa na mutane kamar yadda sura ta yi bayani in ya ga haka ke fi dacewa to sai ya haka wato kun ga nan gurin idan kun fahimci maganar Imam Malik ma'ana yana ganin al'amru min imam imam shi za a bai wa dama ya zaɓi in ya ga dama ya kasafta irin yadda aya sai bayani a kan gidan in ya ga dama kuma ya ɗauki shi a tsarin da aka lissafa a nan gurin a baya ina fatan kun fahimta dukkan wanda ya halatta wannan shine ra'ayin Imam Malik ibn Anas kuma Ibn Qayyim ya goyi bayan saka ina wani yazo ce to ai idan muka ce za mu kasafta abin da kasar ke kawowa wajen albashin sojoji wajen gina gadaje wajen gina masallatai wajen waɗansu ayyuka na alkhairi na da'awa duk wannan lissafin su bai zo ba cikin waccan aya wadda waccan aya nassi ce cewa ga waɗanda za a ba falillahi wa lirrasuli wa lizil qurba zil qurba sune ahlul bait wal yatama marayu wal masakin talakawa wa bil sabil matafiya kai la yakunu dulatan bainal aghniya minkum ila akhirih to yaya za ku ku kaucewa yaya aka imam malik ibn anas ya kaucewa ya kaucewa nassin can da ke cikin suratul hasri wanda take madaniya ce ba a shafi hukuncin ta ba zuwa wani abu daban wanda ayar ba ta yi bayani a akai ba to kar mutum ya yi irin wannan gaggawa din ba tare da ya san hanzarin imam malik ibn anas ba hadisi za mu zo a gaba wanda a cikin su ne ya fahimci haka da kuma wadansu hadisan nan wanda malam bai ambace su ba wato da a ce ya rufe wancan ne gaba ɗaya ya kawo wannan sai a ce ya rufe abinda aya ta ce ya gina wani A'a. cewa ya halatta liman yayi wancan ya halatta liman wannan ya duba ya gani ta hanyar ijtihadin sa da hangen sa me yake ganin ya zama maslaha ga al'ummar musulmi sai ya zata kun gane wannan ne قال ابن القيم ابن القيم يتوى به قال جمهور العلماء da wannan zance da imam malik ya faɗa ne mafiya yawancin malamai suka faɗa su ma a haka suka tafi wa kanat alaihi siratul khulafa'ir rashidin akan haka tarihin sahabban manzon Allah halifofin nan masu jira zuwa suka tafi wa naza'a fi zalika bilal wa ashabuhu bilal da waɗansu da suka goyi bayan ra'ayinsa su sun ce ba haka za a yi ba wa qalu li umar suka ce da umar ɗan khattab iqsim al lati allati fatahuha fi sham ce wancan kasa wancan wancan gari da sahabbai suka bude a kasar sham ka raba ka ba kowa na wato su suna ganin gonaki ma idan an kwace a hannun kafirai hukuncin hukuncin ne hukuncin su hukuncin ganima amma su jumhurin sahabbai sai kuma suna ganin cewa waɗansan gwanaki hukuncin su hukuncin ne hukuncin alfai wato kun gane sabanin ko da haka su su bilal abin da suka ce kenan ka raba mutane kowa ya samu kasansa wa qalu mu suka ce da shi khudh khumsaha wa qsimha dauki abin da yake shine khumsi wato sun tafi akan fadin Allah ta'ala wa alamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul wannan khumus wanda ake bayar manzon Allah da yanzu da baya nan waye za a imam imam a bayar da haka suka ce karabin khumusi sauran karabawa mutane wa sai umar yace hada ghairul yace wannan ba daidai yake da dukiya da kuke riba cewa ba matsayin gari ba wannan fai'u ba zan tafi akan wannan ولكن أحدثه بيئا يجري عليكم وعلى المسلمين yake dukkan gonaki da na kwace a hannun kafirai a matsayin yaki wannan zan rike shi ne a matsayin fai'u alkhairin da za a rinka nomawa a kowace shekara za a ba ku da sauran musulmai ma'ana ko da kuka je yakin da ma wanda bai je yakin ba duk yana da rabuwa ce gwargwadon yadda maslaha ta zarta ثم وافق سائر الصحابة عمر رضي الله عنه ما ليتي سنن ثورا صحابي suka goyi bayan Umar akan wannan fatawa ta ce وكذلك جرى في فتوح مصر وأرض العراق وأرض فارس وسائر البلاد التي فتحوها عنوة haka aikin sahabbai ya tafi kan dukkan waɗansu kasashe da aka bude kamar ƙasar Misra da yankin Iraki da ƙasar Farisa kasar Fasha kenan da sauran dukkan waɗansu garuruka allati fatahuha ulwa wanda suka bude su da karfin tsiya ba wai sulhu akai ba ta hanyar rinjaye suka rinjaye masu garin suka bude to kasar garin ana ɗaukar gonakin a matsayin sai uba ba daya فلم يقسم منها الخلفاء فلم يقسم منها الخلفاء الراشدون قرية واحدة ba a taɓa ji ba khulafa rashidun guda hudun nan wani ya raba gonakin wata alkarya ɗaya da aka fita da yaki kuma matsala sannan ya ce shi ibnu tayyib wa wafaqahu ala zalika jumhurul a'imma da yawa daga cikin manyan manyan malamai sun goyi bayan fatawan Umar wa in ikhtalafu fi kayfiyati baqa'iha bila qisma ko da yake duk da cewa sun yadda fai'u ne ba ganima ce da za a raba mayaka ba to amma sun yi sabani wajen kyale shi a matsayin fawadin bila kisma ba tare da an raba ba fa zahiru mazhabin imami ahmad wa aksari nususihi ala anna al-imam mukhayyarun fiha takhayyara maslahatin la takhayyara shahra yace ko da imam ahmad ibn hanbal imam ahlus sunna wal jamaa shi a zahirin mazhabarsa wanda galibin nassoshi da aka rubuta daga gare shi abinda suka nuna waɗannan gonaki da aka kwace a mutanen da aka ci da yaki limami amir na musulmai ana ba shi zaɓi ne amma zaɓi na maslaha ba zaɓi na sha'awar kansa ba da aka sai an ba shi zaɓi ba ta aka yi duba ya ga mai masa zaɓi a rai yi ba cikin din a'a ta aka yi duba ya ga ne zai zama maslaha ga al'ummar musulmi ba maslaha su zai kalla ba maslaha musulmi zai kalla ko da abin ba shi masa zaɓi a rai ba amma maslaha ta nuna kaza ya kamata a yi sosai cikin ababen da muka lissafa ko dai kashi na farko ko kashi na biyu kun gane fa in kana al-aslah lil muslimin qismatuha qasamaha in ya zanto a rabawa musulmi shi ya zama maslaha sai ya raba wa in kana al-aslah an yaqifaha ala al-muslimin wa qafaha alaihim idan ya kasance a kyale ta a matsayin wakafi sai fi dacewa sai a kyale ta a matsayin wakafi wa in kana al-aslah قسمة البعض ووقف البعض فعله yace idan ko abin da yafi a hangen liman shine wani sashi na gonakin araba wani sashi kuma a barta a matsayin wakafi shi to sai yayi haka din فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكد من ذنب الله صلى الله عليه وسلم فعل الأقسام الثلاثة يا إيك تكون كيا سكن الأمر من مدعوك فإنه قسم أرض قريظة ولكن قبيلة بنو قريظة ذاك قولي من ذا الله يكرك كاتك سورة مسلم والنظير هذا ولكن بنو النظير وترك قسمة مكة أنا أقول إن جسكي أبو الله صلى الله عليه وسلم ولكن بنو النظير هكذا من ذا الله يدنجتي wannan an ce ya ce ban tumu da Allah ne kai kun fahimta da kyau wa taraka kismata makka amma bai raba gonakin makka ba ko gidajen makka da aka ci mutanen makka da yake a fatawa makka ba ta waɗannan wuraren an raba su ya zama ga ɗaiɗaikun musulmi ba wa qasama da khaybar wa taraka ba'daha lima yuridu min masalih al-muslimin amma kasan khaybar da aka ci da yake a shekara na bakwai rabinta sai ya raba wa mayaka rabin da kuma sai wata a matsayin wata har ma aka da wani a hannun yin dawa da suna nuna ana ba su wani ba ciki kuma duk abin da gwamnati ta kawo ko da gonakin ta kawo ana turawa a cikin aljihu ko asusun addinin musulunci don yin ayyuka na yau da gobe ina fatan muna fahimta da to na so in karanta mana wannan magana dan gaskiya magana ce mai kyau kware imamu qur'ani ya rairo wani lokacin mun ganin ibnu kai duk zancen da ba wannan ne bai wannan inganci ba da haka ma wanda zai faɗa gaba cewa hadawiyya da imamu abu hanifa sun ce kaza kaza ba ma za a fata da tafiya kasa ba don wannan shine wanda ya fi tafiya akan zahirin nan kun gane da kyau وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في أثار بدر لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء المكنى لتركتهم له rawahu bukhari wannan hadisi an karɓo shi daga jubair ibn mutaim radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في أثار بدر من ذن الله يفعل دنجل دا أبن دي شافي فرسوني يكي دا كما أفين بدر يتيمي لو كان المطعم ابن عدي حيا دا أتي مطعم ابن عدي ينا دري ثم كلمني في هؤلاء sannan ya zo ya yi mun magana cikin lamarin waɗannan annukna, waɗannan bushan waɗannan dattin yana nufin kafare da aka kama wajen yanki kenan da mutsayin bin adi yana da rai yayin magana game da su la taraktuhum lahu da na bar musu wannan yaki da aka kama da kurayshawa ba ba bane sai manzon Allah ke magana da mutumin bin adi yana da rai sai ya zo yayi mun magana cewa manzon Allah ina neman ceto ina neman bayyana su ina neman alfarma a kyale su a ba su yanci kyauta ba sai sun bincika su ba yace da hakan ya faru min gudana ba mutan ibn shi shine mutumin da lokacin da makka ta yi zafi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar makka ya tafi ta'if ya je ta'if aka tara yan daba marasa mutunci suka jirgin shi ya fito daga ta'if ko bai san garin da za ba yana tunanin yaya zai koma a wani hali zai shiga makka matsayin ibn adi bai san musulunta ba amma duk da haka a wannan lokaci ya tashi ya tsaya ya zare takobinsa yana da zara zaratan ya'ya guda hudu yake su zare takobinsa yace manzon Allah zai shiga makka dole a yau karkashin kulawa ta ko an ji ko an so haka yake da maka kowa yana da duk wanda ya fito wani mara kunya ya shigo ya ga mutum ibn adi cikin sulke da kayan fada ga ƴaƴan zarata an riga an san kuma dangin gidan suna suna da yawa ƙwarai ta ba za su iya da su ba a ƙarƙashin kulawar sa manzon Allah ya da cikin garin Makka shi ne sai manzon Allah ke nuna cewa da a ce yau yana da rai ga kuma ta da kawa ta ba zan fito ba sai zo ne ma alfarma da na bai ina ba ta ta. ma'ana sai malamai suka ɗauka karkashin wannan cewa ko da mutum kafiri ne idan ya yi abu na kirki ana faɗan wannan ɓangaren na kirki kuma ya halatta a saka masa a duniyance dole sai a lahira baya da wani nasiri kun bai gina da kyau ɗaya kenan na biyu kuma sai wannan ke babu hukuncin da yake da alaka da babin jihadi shine a ke furfunan yaƙi na kafirai idan an kama su a jiya mun ce ana iya yi musu ɗaya daga cikin al'amura guda nawa guda hudu ko dai a karkace su idan limin ya da haka sai ya fi dacewa ko a rike su a matsayin bayi idan imam ya da haka sai ya fi dacewa ko a ce su fanci kansu da idan liman ya ga haka sai fi dacewa ko a ba su yanki kyauta a ce ku tafi da yamma man nan ba'du wa yamma bida'an hatta tabal farda ko wanda daga cikin aka yi musu yayi to wannan hadisin abin da yake karawa akan wannan shine babu yancin da za a yi kyauta ya halatta in wani yaro roki alfarma kuma yana da mutunci kuma ga akwai maslaha ko da ba a yi nufin su yancin ba a ba su saboda wannan da ya roƙa alfarma da manzo na cewa inda a ce mutum ibn abi yana da rai sannan kallama ne sai ya wala in nafsa yanzu yanzu magana game da wannan musa yace da na da da da da taraktu mun da da na kyale su saboda wato sai wannan ya nuna a ce wani lokaci ko da imam bai nire bai wa mutane baiwa ta yanci ba sai wani ya roka musu alfarma in akwai maslahar da'awa wato ya halatta limin ne ya an sabta ta wannan in akwai maslahar ta da'awa to wannan shine babban abin da wato wannan shi yake alaka da babin da muke ciki malam ya nan ba da kasa yace mukafatan lahu ala yadin kanat lahu inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya faɗi haka ne dan ya sakan ya masa wani abin da ya taɓa masa shi na alkhairi wa zalika annahu lamma raja'a an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam min at-ta'if yayin da manzon Allah ya dawo daga ta'if ba'da du'a ila islam bayan ya kiraye su zuwa ga musulunci hina kharaja ilaihim ma'a mawlahu zaid ibn haritha wato yayin da ya fita garin su zuwa wajen su shi da bawansa zaid bin harisa lamma da alaihi adha quraish yayin da wato cutarwar da quraisha suke masa taimaka masa yawa ba da mauti amini abi talib bayan mutuwar babbansa abu talib wa zawjihi khadija da matarsa khadija lam yastati an kula makka lokacin da manzo Allah ya dawo ta'if bai sami iko shiga makka ba ba da ma nalahu min azan ahli ta'if bayan abin da ya same shi na cutarwa da mudgunawar mutanen ta'if illa fi jiwar mutaim ibn abi sai da mutaim ibn abi ya ba shi kariya da tsaro sannan shiga makka a takaice dai abin da na faɗa nan wannan hadisi da wani bukari bukari ne ya shi وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال في مسند وعن سعيد بن وعن سعيد الخدري وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اصبنا صبايا يوم اوطا لهن ازواج فتحرجوا فانزل الله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أخرجه مسلم وانا حديثي أن كربت لك أبو سعيد الخدري الله كاري الدادري يكي أصبنا سبايا يوم أوطأ من سامي فرسنونين ياكي ماتا سنة سبايا فرسنونين ماتا هي يوم أوطأ أرانا دا أكياكي أوطأ وإناني أوطأ واد في ديار هوازن wani magudanar ruwa ne ko fili da ke tsakanin dutse da dutse a can garin kabilar hawazin karibin mana fa'is ko da garin fa'is wato bayan an yi fita wa manka da aka tafi can wajen yakin hunain kenan to an bai ta hawazin wajen wannan hawazin din wanda aka karkafi kafirai sai aka samu cikin birnin yaki dan akwai mata kuna fahimta da kyau ma wannan azwaji wanda suna da mazajen to da aka zo aka rubuta samu cikin birnin yaki sai aka yi kafa ga sahabbai fata harraju sai sahabbai suka rinka jin kunki cewa yaya wannan mace tana da mijinta a can garin su yanzu an ci su da yaƙi ne ta zama cikin bayi aka sa ta cikin rabona in ya halatta in yi sadaka da ita kuwa sai suka samu hara kungin gungi wato wani kaikayi a su ya halatta ku fasa su ba bai halatta ba wannan kuncin da suka samu na duki na rashin kakar waɗannan mata fa anzala Allah ta'ala sai Allah ya saukar da والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم wato al-musanatu min nisa aka fi ne kan abin da ya wuce baya cikin fadin Allah ta'ala hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa iraqukum an gane ku an haramta muku iyayenku mata an haramta muku iyayenku an haramta muku kannanku an haramta muku kaza da kaza da kaza har wal musanatu minan nisa'i haka an haramta muku dukkan wata mace mai aure haramun ne gare ku irin yadda waɗancan maza suke haramun gare ku minan nisa'i cikin mata illa ma malakat aymanukum sai abin da hannun ku da a wajen yaki wannan ko suna da aure menene halal ne shi wato kuma istisna'i ne daga mai haram illa ma malakat aymanukum sai abin da damun ku mallaka na koyi wannan kan halal ne akhrajahu muslim muslim ne rawaito wannan abinda wannan hadisi ke nuna wanda yake da alaka da babin jihadi a ce idan kuka yaki kafirai kuka ci su da yaki har kuka zama bayi ma'ana matansu a iya kasafta su a matsayin ganima irin yadda ake rufe dukiya a matsayin ganima haka kuma maza da in imam ya ga cewa ya kasafta su a matsayin ganima duk su yi bauta su yi kuma duk wanda ka fada hannunka ya halatta ya kusance ka in ma tana da miji na aure na da kuma aka kamo su tare a wajen yakin yanzu kama su shiga hannun sojojin mutunci ya fi sa'ula da zaran an raba su ta fito a rabon wancan ta fito a rabon wancan ba magana tana da miji mana auren mutunci ya Ba ya da alfarma wurin mutunci a wannan lokaci kun gane وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة فكانت سهمانهم اثني عشر بعيرا ومثلوا بعيرا بعيرا متفق عليه وانا حديث عن كبير عبد الله بن عمر الله تعالى الدادري يتي من الله صلى الله عليه وسلم يأتوا سورة سرية sariya rundunar yakin da manzon Allah baya ko rundunar yaki karama wanda aka tsire ta daga cikin babbar rundunar yaki aka tura ta wani wuri kamar yadda muke bayani tun darussan baya manzon Allah ya tura da wata karamar runduna wa ana fihi ni ina ciki in ja Abdullah da Umar kai bala nabi san wajen garin Nabi wato kudancin ke kenan kudancin Madina kenan wato can wajen birnin Riyadh fa ganimu ibnan kafira sai suka ribato raƙuma da yawa a wajen yaki din فكانت ثمانهم اثني عشر بئرا sai ya kasance rabon da aka ba kowane ɗaya daga cikinsu wato lakun goma sha biyu wa nufilu ba'iran ba'iran sannan kuma aka kara musu lakun ne ɗaiɗai nasu na musamman ina fata mu fahimta ma'ana karamar runduna ce ta tashi daga cikin babbar runduna sai ta ta kai hari da farmaki da ta kai hari da farmaki sai fari ya fito kayan ganima wannan ganin da dafari da ko ita kadai za a raba ko hada babbar runduna hada babbar da tunda da ciki suka tafi domin in sun samu kula sai na za su dawo nan za su dawo kwarin jiya da suke gina su yaki duk menene ba ko ƴan uwan mu na dawo ba inda bayan su yan fili za su samu karfin hali ba haka idan aka zo za a raba gaba ɗaya ne to amma tun da sun yi wani aiki na su suka je suka tafi bayan an raba da kuma sha biyu sai kuma aka ware musu da kuma ɗaya ɗaya ƙari akan ne sa bibi ɗin da suka yi tarayya da sauran mutane wasu kun ga wannan yana da kyau zama binti su fahimci tona a matsayin ladabin yaki ko hukunce hukunce da ake yi idan ana jihadin musulunci wanda sai dai ta karanta wa dan tarihi tun jihadin <laughs> an gane ku ma'ana abin da kai ne a ce mun karanta wannan bin gaza a aikata ba yadda muke aikata hukunta hukuntan alwala mu gansa a aikace hukunta hukuntan sallah a aikace aikin haji azumi a aikace sauransu Allah kawo ranar da za a ga wannan a aikace domin karfatawar jihadi shi ne tabbatar da karfin musulmi in babu jihadi musulmi sun mutu sun gama yawo an gane ko ko musamman ba wani lokaci da musulman Najeriya suke buƙatar a faɗakar da su jihadi saboda wannan lokacin da yake kun san saboda ne kila abin da na hango waɗansu ya fa hango ba da ni yanzu ya fa ta ake ciki ba su jira sun sai ya yi tagarci kuma idan har uba sun jira ya tagarci Allah ke in har tsautsayi ya sa uba sun jira ya tagarci to mun gama yau wallahi mun gama yau da mu da sarakunan mu da 'yan siyasa mu da malamai mu mun gama yau dan a wannan lokacin ba ya da wata bukata na a sake zaben shi karo na uku don ya san ba a yin karo na uku duk abin da ya yi mana yanzu mutum mutunci sauran tafi ne ɗigan ɗan baya yi da mutum da wasalin yana gaba in ya koma za a ya wuri kuma kina arna sun riga sun yi ajanda a kan cewa sai ya koma ko tafiya an gane da kyau kun ga a lokacin nan za a iya zuwa a yi duk biyar da waya sai an soke shari'a za a iya shiga cikin rikici a ƙasar ƙasar na iya rabuwa wani Allah biyu ko sama da biyu duk a sakamakon wannan soja na iya zuwa mulki idan soja suka yi mulki nan da shekara ashirin in soja za su dawo su yi mulki a ƙasar nan ba banda mai za a yi shugabanci dan dukkan wani soja mu na arziki an riga an musu kadan bayan ya babu da kowa yanzu a ciki za a dama ne babu to kaga a nan gurin ko don mu zure ido muna gani a rinka kama mu ana wankawa ana ɗaurewa ana kashewa ana bugewa ko kuma duk da mai kamar jihadi yadda ake a afganistan da filistin da sauran wuraren imani ya a cikin haka cikin biyu dole ne a yi ɗaya waɗanda suka yarda da rayuwa ta kankanci ta yi kankanci waɗanda suka yarda da rayuwa ta karanci kawai ta su koma jihadi domin zalincin da ake yin fa nan in ba gyarawa aka yi ba to irin ta ne ke lura wato ainihin wutar jihadi a cikin bukatan bayan Allah mu bane su ga cewa ba su domin solution kuma yanzu domin mun ce kaza a su constitution an binci an yi mana zalunci mun ce a bi demokarasi an bi demokarasi an yi mana zalunci an bi tsarin nasu tsarin nasu ya ce kaza kuma an yi da gidan Allah ina son eh, ya kamata a kuma kuma da ubanin jihadi aiki na gaba Allah aiki na gaba sosai da sosai ba wanda ya san me zai zama mai da shekara kasan nan dan haka mazaje na gari sun su riga sun fara kiro ba su mutu suke ba shiri suke suna motsa jiki suna duk abin da ya kamata suna tarbiyyantar kawunan waɗanda kuma dama za a tafiyar da su don sauran su yi su kuma suna nan da ne waɗansu daga cikin mutum sun tafi kuma a ban za su saboda su ne su fahimci addini ba ko ba sa zo a fahimta kuma idan an ma suka zo ba za su gane su waɗanda kuma Allah ya nufin su zama shahidai na harma waɗanda kuma za su yi rai daga baya bayan musulunci kuma za su amma dole ne babu da gaske ba daɗi mu dama amma haka ba ku ba yadda kuka iya وعنه رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما متفق عليه واللفظ للبخاري حديثي أنكر قودك عبد الله بن عمر الله سكاري دا غريسي yace a ranar da aka yakin khaibar manzon Allah ya raba ganima ga wanda yake da doki sai a bashi rabo biyu ga wanda yake kasa sai a bashi rabo daya lil farasi samaini wato dokin rabo biyu mata walil rajul sahaman mazaunin mai tafiya kasa kuma rabo daya wato abin da ake yi a wajen rabo a wajen gani mai kidan an raba gani ba wanda yake tafi yaki a ƙasa in an tashi rabo ke za a baki wanda ya da shi sai a baki rabo uku na shi ɗaya na bankin su na biyu idan an gojen gani ta a ɗauki rabo uku sai a baki duk wanda ya tafi a ƙasa kuma rabo ɗaya wannan hadisi ne kan sallah ne imam al-bukhari da muslim suka rawaito wallahi al-bukhari lafazin al-bukhari wa abi daud ya tabbata cikin sunan na abu daud أكحم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم من الله يا رب دمتن دوك ينسى كسو أكو فهمين لفرسه وفهم له ربو بين دوك ينسى نم دوك ينسى مطايا كذلك أكو كذا بطونا حديث كما شرح وعن معن بن يزيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا نفل إلا بعد الخبث رواه أحمد وأبو داود وصححه الطهاوي wannan hadisi an karɓo daga ma'an ibn yazid yake naji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa la nafala illa ba'da khulud ba a yin nafalu dafi akan rabon da ya kamata a sojan yake samu na garima illa ba'da khulud sai an cire khulud wato wannan yana ƙara bayani kan cikin ma'ana babbar runduna ta tura karamar runduna sai ta samu ganima mun ce ko ma sun rundunar nan karama za a yi musu ne za a yi musu kari da kuɗi yadda imam ya gani ɗaya ɗaya ɗaya ba su biyu biyu ba su kan dai ɗin ba Allah ba da ne to sannan kuma sai su zo sai a raba ne sai a raba sauran ganima da su duka to ma kar ku manta a cikin ganima akwai kuma fa anna Allah ku mutawa da rasulu da zikr zalika min zakir bil sabil ila akhirih to shi ne yake tunda ba a raba ganima da ka'ida ta dega sojojin yaƙi sai an wannan sulusi to shi ma annafulu ƙari da za a yi a kan rabon gani da ya da ka samu za a yi su ne kafin a kire sulusi ko bayan an cire sulusi shi ne wannan hadisi ce na nafula inda ba da kuma sai an cire sulusi بابا لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين in السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا هكذا to sauran kashe hudun ba idan akwai waɗanda shugaba ke gani ya kamata ya musu ƙari akan ganima to sai ya dan babba su nasu sai kuma za a raba sauran da su gaba daya ina fata an fahimta sun samu ƙari akan nasu duka wannan da an yi su bayan ne ba da kuma rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa sahahahu Tahawi وعن حبيب وعن حبيب بن مسلمة رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى wa عليه وآله وسلم نفل الربع في البدعة والثلث في الرجعة رواه أبو داود وصححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسمة عامة الجيش متفق عليه حديث حبيب ابن مسلمة الله تعالى يدعى بريسي yace shahidu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na ga manzon Allah tsira da mutum Allah su kara tabbata gare shi da iyalan gidansa nafala rubu'a fil bada'a yayi karin ɗaya bisa uku hudu fil bada'ati a karan fari da za a fita wasulusa ya kuma yi karin ɗaya bisa uku fil raja'ati wajen dawowa to me yake nufi da wannan ba da sun yi zantuka da yawa wajen sharhin hadisi amma zantar da shi ya fi kusa da lafazin hadisin a fahimta ta shi ne zantar da yake cewa babbar runduna ce ta fita yake a kan hanyar da ta tafiya sai ta tsaya ta yi sansani sai karamar runduna ta su daga jikinta sai ta zai ta kai hari sai ta gani masu sai ta dawo to tun da wajen fita ne a wannan lokacin sai manzon Allah ya ce a ba su daya bisa hudu na abin da yake ba ma'ana da aka kawo ganimar sai aka cire funsi kafin kuma a raba kowa da kowa sai aka cire ɗaya bisa hudu aka ce wannan naku ne ku kaɗai sannan kuma kai tarayya da sauran sojoji a cikin sauran kashi uku wannan saboda wajen fita ne wajen dawowa akan hanyar dawowa an tsaya wani wuri an yi sansani sai wata irin rundunar ta sake turuwa ta ce a'a a kan wajen mai zama ko ɗan sa'ar ma bari mu je mu kai musu hari ku dai ku tsaya don ku zama mu da suka je suka kai hari idan suka ci nasara suka samo ganima suka kawo idan an cire kunsi to kuma sai a kalli ganimar sai a ɗauki ɗaya bisa uku a ba sannan kuma sauran biyu su yi tarayya da sauran mutane to idan kuka lura wajen fita an ce a ba su ɗaya bisa hudu wajen dawowa an ce a ba su ɗaya da ɗaya bisa hudu da ɗaya bisa uku wanne da yawa ɗaya bisa uku shi yawa to kaga a nan gurin sai malamai suka ce saboda lokacin da za su fita waɗanda za a kai wa hari galibi ba su san cewa musulmai na zuwa ba ba haka haɗarin da ke cikin wannan kai farmakin baya da yawa idan an kwatanta da lokacin dawowa ai waɗanda aka fi kusa da garin su aka wuce musamman kuma tafiya irin ta dace ko tafiya ta yanzu zojoji sun wuce sun yi can sun yaƙo waɗansu ba su shekarar mutanen su dawo su biyo ta kanmu za a ga akwai tutsi da shiri sama da waɗancan don haka irin waɗannan mutanen ya ƙarfi ya fi haɗari sama da waɗancan amma duk da haka mutanen nan suka sai da ransu suka je suka yaƙe su shi yasa sai aka musu kari cikin ne matsalar inda ya kamata a ba su tsoriya kan abin da za a ba su lokacin fita shi ne ma'anar cewa manzo Allah sallallahu nafalar rubu'atul bada'a wa suratul raj'at wajen fita manzo Allah ya yi wa sojojin na tsira na ɗaya suka hudu wajen dawowa yi musu dadi na ɗaya musu hudu saboda wajen dawowa an fi samun hadarin kila waɗannan ba sa tare hanyar su je babbar dindina gaba ɗaya su ra to na waɗansu kawai daga cikin babbar dindina su je su kaɗai kaga sun biyu sai da rai da yawa da haka sai rabon da za a ba su ya tsara wanda aka ba na farko ina ba don kun mahita wato sai wannan ke nuna cewa wato wajen maslakin akan lura da kwazo ko himma ko kuma girman hadarin da sojoji suka shiga zai mutum yana taimaka ya ƙara ƙwarin gwiwa don saboda nan gaba hadisin abdullahi dan umar kuma cewa manzon Allah ya kasance yunaffidu ba'da man asu min as-saraya yakan yi dadi a cikin ganima ga wani sashi na abin da yake turawa na kananan rundunonin yaki li anfusuhum khassa su kada ake bayar ƙarin cewa kasmati ammatu zai banda kuma sauran da za a yi na runduna gaba ɗaya wanda dama za su tarayya su ma to sai a mutu ƙari na sanar musamman su kadai wani hadisin mutafaqun alaihi imam al bukari da imam mutu suka na na da malamin da fahimta in duk wannan ana yin magana ne idan an samu wannan karamar rundunar sun fita lokacin da za a fita akan hanyar da za a wajen yaki an yi sansani suka ce bari mu je mu kai farmaki mu dawo in suka samu ganima a irin wannan yanayin za a ba su ɗaya bisa hudun wannan ganimar su kaɗai sannan kuma a raba sauran tare da su amma a wajen dawowa ana tafiyar kan hanya gida aka ta aka yada zango kan hanyar koma gida sai suka ce suka kai hari kuma to a nan in sun samu ganima za a ba su ɗaya bisa ba lallai ne waɗanda suka fita a kan farko yanzu kuma su ne suka fita na ta iya wasu ne ta iya wasu ne amma dai kowa ya da hukuncin ɗaya ne وعنه رضي الله عنه قال كنا نصيب في مغازين الأصل والعنب فنأكله ولا نرفعه رواه البخاري ولأبي داود فلم يؤخذ منه الخمر وصحها حبل هبان أن كبه حديث عبد الله بن عمر الله تعالى الدابري يقول كنا نصيب في مغازين الأصل والعنب a cikin yaƙa yaƙan mu mukan sami al'asal wato zuma wal inab da ɗan itace na inabi a cikin gonakin kafirai bayan mun yaƙe su sai mu samu wannan fa na akuluhu wala narfahu in mun samu zuma ko sai mutum ya ga kayansa in mutum ya samu inabi ya tsinka ya ci ba sai mun je mun abin da muka tsinko mun je mun kai wa imam an raba ba yace mun kasance muna yin haka wala narfahu ba ma kai ma wurin shugaba ko amirin zai ba ma kai wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko manzo Allah ya gani da wani inkari ba wato wanda me ke nuna ba abin da yake kayan abinci wanda za a ci yanzu da fafanka ko in ba da fafanka bane dama ya ake cin sa ya halatta sojoji su dauka su ci ba tare da an raba ba kuma wannan cin wannan baya shiga cikin gudun wanda muke magana tafiya kun gane saboda abu ne dan gangane bai fasgara ya karya ba wannan da sa Um, ranar da aka bude Khaibar wani sahabi bayan an shiga garin saibar an da gargaji Yahudawa a ciki ya shiga wani daki da ya gani sai ga wani tambu da irin mai shanu suna a ciki sun kaki da yawa da ya fito da shi kawai sai ya gani sai yace sai na sha kwana kawai na ɓoye kayana manzo Allah ga mai murfi ne ta kawai ba da kayan lafiya da kaki da mai sa ya ce har cewa ya ka yau kan nayi sa'a ba wanda zan ba daga ciki wali abi dawud a riwayar abu dawud falam yau kan hukum ba dauki ɗaya bisa biyar ba wasu hawa kuma hibban wato ba a dauki kuma sun samu muka amfani da shi وعن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه قال اصبنا طعاما يوم فكان الرجل يجيء فياخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف عبد الله بن ابي اوفى yace asabna ta'aman yawm khaybar mun samu abinci ranar da aka yi yakin khaybar fa kana ar-rajulu yaji'u fa ya'khudhu minhu miqdara ma yakfihi mutum yakan zo ya ɗebi gwargwadon yadda zai ishe shi abincin ya tafi kuma yan sarfi ya tafi sa ko ba tare da an yi masa inkari wato wannan sai da duk abinci na ci to an dan ne ko wanda ake cin shi da fadansa ko wanda kuma dan yake cin sa in sojojin yaki suka samu tun kafin araba ya halatta ka dauki daidai wanda zaka ci kun gane ko وانا حديث اخرجه ابو داود وصححه ابن الجارود والحاكم وعن رويفع ابن ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى اذا اعجفها ردها فيه ولا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه أخرجه أبو داود والدارمي ورجاله لا بأس فيه لا بأس به an karɓa hadisi daga ruwaifiya ibn sabit Allah ya kare da gare shi yake manzo Allah ce duk wanda ya kasance ya yi iman da Allah ya yi iman da ranar karshe fala yarkab dabbata min fa'il muslimin kare sai zai hau dabba cikin fa'il muslimin hatta idza ajafa har yanzu a lokacin da zai ramar da dabbar rabbaha bi muslimin zai zo dawo da ita wala yalbas thawban min fa'il muslimin kare sai zai sanya wani tufafi daga cikin fa'idun musulmai hatta idan a khalaqa horar da hobi har sai ya mayar da shi tsumma ya zama ragga sannan sai zai dawo da wato ga halakan sun yi wannan sai malamai suka ce abinda fikihun hadisin yake nunawa shine ya halatta idan ga doki cikin fa'idun musulmi na ka hau amma abinda bai halatta ba shine kai ta amfani da shi har sai ya jiɓuwar wahala ya rame sannan ka dawo da shi amma dan ka hau ka gama bukatar ka dawo da shi a wannan yinin babu komai ko ka hau baka kyale shi da yunwa ba baka ba shi kishila ba yini biyu yini uku ka dawo da shi babu dai haka riga idan ka gani an cika a sarai da yaki sai ga riguna manya manya da barguna kuma ana sanyin hunturu a kasar a ƙasa za sai imam ya ce ga bargo ɗauki za ka ɗauki bargo gwargwado yadda ka ne ka rufe kanka idan garin Allah ya waye kamar cikin dukiyar idan dare ya bukata ta sake tawowa da a raba da niyyar ta sake ɗaukowa ka rafa da shi in garin Allah ya waye rana ta zo ka mayar ina fata an fahimta amma abinda ba a so ka dauka ka rike har sai ya zama umma ka bayar suka ce domin nufin hadisin abin da yake nan dan cewa bai halatta ba mutum yi har sai ya bari dabba ta rana ya mai idza a ha ya mai da ita rabin miya rabda ha ta mai ce zan mai da ita ko idan tufafi ne idza a halakahu har sai ya mai da shi tsumma raddahu fihi sannan ce zan bai halatta bai saka amma in ya amfani da shi ba tare da ya zama tsumma ba in ya amfani da ba tare da ya wahalar da ita ko ya ramar da ita ba wannan sai mai babu laifi wato ba amfanin ne aka haramta ba yin amfani sama da kima har ka fitar da abin daga hayyacinsa kafin a raba shine aka haramta maka ina ba ka fahimci wannan wannan hadisi sahihi وعن ابي عبيده بن الجراح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول يزيد على المسلمين بعضهم اخرجه ابن ابي عبيده واحمد وفي اسناده باطل وللطيالسي من حديث عمرو بن العاص يدير على المسلمين أدناهم وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم زاد ابن ماجه من وجه آخر ويدير عليهم أتفاهم وفي الصحيحين من حديث ابن هاني قد أجرنا من أجرت وأنا حديثا gaba ɗayansu da wanda ya inganta da wanda bai inganta ba hukunci ɗaya suke nuna wa ke sa na jabakin su duka menene hukunci shine al-ijara al-ijara wato an je gari ana yaƙar kafirai a garin kana da wani abokin hulɗa cikin kafira sai ne muka ba shi kariya shi kare shi da cikin wanda za a kashe sai ka ce na ba ka kariya to ya zama wajibi akan sauran musulmi su tsare masa jinin sa saboda kai da ka ba shi kariya ina fata an fahimta kuma wannan bayar da kariyar ba wai sai gaba ne ke da ikon yin ta ba adnahum mafi karancin daraja cikin musulmi in yace na ba wa na kariya cikin kafirai ya zama wajibi ga dukkan musulmai da tsare dukkan wannan kafirin su tsare masa kuma ransa kar a kaje shi kuma fara ne. yi kar a yi su saboda ne saboda wannan musulmi da yace ya ba shi tsaro kuna fahimta da kyau ko da mace ce ta yi haka cikin musulmai ta ba wani kafirin tsaro ta ce ta ba ransa tsaro ya zama wajibi da dukkan musulmi su kare jinin su dukiyar kun fahimta da kyau to wannan shine asalin hukunci mai yawan hukunci ne canja saboda wata matsala ta daban an gane ku idan ya yi kisa ya yi tsarna da yawa kyalin shi da ransa yana zama cikin hadari wannan kuma wani ba za a kalla daban ta wannan bangaren amma dai asalin hukunci wannan shine halacci lallai ne ya zama wajibi wato halacci ne mutum ya halatta musulmi ya bayar da kariya ga wani rayuwar kafiri da ya gani saboda wata maslaha to kuma in yi haka din ya zama wajibi sauran musulmai su ba shi su ba wannan kafirin tsaro ta fuskar dukiyarsa da kuma rayuwarsa shine hadisin da aka rubuta daga Abi Ubaida ibn al-Jarrah Abi Ubaida ibn al-Jarrah yake cewa naji manzo Allah cewa yudiru ala al-muslimin ba'dhum wani sashi na musulmi na iya daukan wa sauran musulmi wajibcin kare wani rai na kafiri shine yudiru ala al-muslimin ba'dhum wannan ibn Abi Shayba ya rawaito da Ahmad a cikin sanadin hadisin akwai ta cewa amma a ya tayalisi daga amr ibn al-as yace yudiru musulmi na adnahum mafi karancin darajar cikin musulmi na iya bayar da kariyar rai kuma ya zama wajibi musulmi su bai wannan ran kariya a riwayan bukhari da muslim daga ali bin abi talib manzo Allah ce zimmatul muslimina wahida alƙawari da ke tsakanin musulmai na mutunta juna da karewa juna haƙoƙinsu wajibi eh, wato guda ɗaya ce yas'a biha adnahum idan musulmi daya ya ciyo bashin na kare ranwa ne to shi nan komin kankancin da ya zama wajibi ga sauran musulmai su ansa wanda dan yanzu alkawari ne da halatta kai ka warware alkawarin da dan uwanka yi ba yadda shi yace zai kare shi ya zama haramun daga baya ya kace shi to kai ma ya zama dole ka kare shi saboda dan uwanka ne ce wannan bashin na kariya. kun gane da kyau زاد ابن ماجه من وجه اخر ويجور عليهم ويجير عليهم اكثافهم wato mafi nisa daga cikin al'ummar musulmi zai iya bada kariya ga wani kafiri kuma ya zama wajibi ga sauran musulmi sai yadda da wannan wa fi sahihaini min hadisi ummi hani ya zo cikin bukhari da muslim a riwaya ta hadisi daga ummu hani malam ya lamba da kasa hiya bintu abi talib ukhtu ali radiyallahu anhu wato ya ce ga abu talib yar uwa ce ga aliyu ajarat yawm al-fath rajulain min ahma'iha cikin danginta ta bai waɗansu kafirai guda biyu kariya ranar da aka yi fatawa makka وجاءت النبي صلى الله عليه وسلم تخبره تزورن النبي tana ba ta labari tace ya manzon Allah da wani da wani ina so a tsare mun jinin su تخبره أن عليا أخا da يجد إجارتها tana mai baiwa annabi labari gashi ta ba waɗannan mutane tsaro amma Ali bin Abi Talib ya ce shi bai da ya kashe su tana faɗin wannan magana ga manzan Allah sai manzan Allah ya ce ajarna man qad ajarna man ajarti ya umma hani wanda kika da shi kariya mu ma mun ba ya ke umma hani ya ali bin abi talib kuma zai <laughs> dole ya kula da da zai ta ba su kariya ne ce ba zuwa na wallahi sai na yi yanka su ba abin da ya muzari <laughs> manzan Allah kuma ce a'a kada ajarna man ajarti wanda kika da shi kariya mu ma mun ba ya ke umma hani to kaga addinin musulunci yana da tsari kowane ɗaya cikin da ɗaiɗaikun talakawa fa ko mun ka ko mun karancin sai yana da wannan mutuncin daidai wa daidai da kowane mutum da ake ganin shi fi kowa kima a cikin al'ummar a wannan mutuncin yana da idan Allah in ba gwamnati mutunci bai nake wannan adalci وعن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول an karbo daga Umar yace ji manzon Allah yana cewa la ukhrijanna al-yahuda wan nasara min jazirati al-arabi hatta la adaa illa musliman manzo Allah ce wallahi sai na fitar da yahudu da kirista daga cikin jaziratul arab wannan tsibirin larabawa inda saudiya da kuwait da bahrain da united arab emirates take a yau da inda qatar take da inda wato oman take a yau sai na fitar da sai na fitar da ya yahudu da nasara daga wannan yankin ba zan bar kowa ba a wannan wurin sai musulmi kadai hukuncin da ba za Allah ya bayar kenan yanzu dukkan wani shugaba da ya kawo kinsa ko bai yahudu ya bashi mazauni wurin ya saba hadisin manzon Allah kuma ya kita an karbar wannan mulki to amma ga abin da ya faru kamar da muka faɗa tun waje da yawan tambaya cikin kafar saudiya sai kaɗai mai yawa za da coci ba ginan ne amma wannan bai hana kiristan da suke zaune a nan irin tsiraru da ayyuka suka kai su a waɗansu kamfanoni su rinka yin sabis na yan coci addoin a waɗansu kantuna ko a wani fito ko a ɗakunan su ko a gidajen su na kwana amma a koyar kama sai a gida haka irin su baharin haka irin su katar ko ma abin da zan nan kaskanci ai sojojin amerika da na ingila da suke da suke sansani a wannan wuri sai fi komai kaskanci a wani wuri yasa da abin da yake samun al'ummar musulmi a yau al'ummar ce ta jawo kanta wannan kaskanci kuma ba yanda za a yi kururu ta samun yanci da girma mu samu sai in mun koma hukuncin Allah duk wanda yake tunanin za a iya warware matsalolin da ke tsakanin mu da kafirai wai karkashin majalisar ɗinkin duniya ko karkashin dukkan wani tsari wanda ba na Allah ba ko a siyasance politically a warware matsalolin mu ƙarya ce kai ne ko da yanzu da muke cewa mutane su shiga siyasa su shiga siyasa abin da muke so mu samu rangwame amma ba warware duka matsalolinmu ba warware matsalolin mu gaba ɗaya sai da jihadi amma kuma warware gaba ɗaya wallahi sai da jihadi amma wannan irin abin nan ne a rashin kowa a yi ne a yi wani ɗaki kawai ina muke cewa ku shiga siyasa ku shiga kanzoni ku shiga yan majalisa ku shiga wa ne na gari su shiga harkar siyasa don a samu rangwame na ɓarnar da ake a yanzu a rage barnar da kashi 30 40 50 60 cikin 100 gurgurdan yadda mutum ya sami iko duk wanda ya sami ikon bai barna kashi goma sha biyar cikin ɗari, sai ya zo ya rage kashi goma, ba biyar ba sai Allah ya tambaye shi ina ragowar biyar din da ka sami iko ki duk wanda ya kasa yi sai biyar kadai sai yi wannan biyar din Allah ba zai tambaye shi dan mai baka yi sha biyar ko dan mai baka yi shi da ko bakwai ba dan la yusallifu Allahu nafsan amma mutum yana da iko kawai da gangan dan in Allah dan in hukuncin Allah ya kazantar da hukuncin Allah zai je samu Allah gobe kiyama inna rabbaka labil mirsad Allah na jiran kowa wannan duk wanda kake gani duk wanda yake ganin an matsa masa da yawa an ce yayi shari'a ka matsa masa akai ba mai ma gata a duniya irin wanda yake kai aiki da hukuncin Allah dan yana so ma ingantacciyar rayuwa anan yana son gobe kiyama kuma ka zama lamin lafiya kai da Allah amma dukkan wanda yazo zai maka ƙarya ya maka wata dabara to ya fice ka anan gurin kuma ya fice ka to amma mutanen mu abin da suke son a faɗa musu abin da ransu yake so ba abinda Allah yake so ba kaji abin da manzo Allah ce la la ukhrijanna al-yahuda wan nasara min jaziratil arab hatta la ada'a illa muslima rawahu muslim wa anhu radiyallahu anhu an karbo daga Umar Allah shi kare da a gare shi kana yace kanat amwalu bani nadir mimma afa Allahu ala rasulihi mimma lam yujib alaihi almuslimuna bi khayl wala rikab فكانت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة فكان ينفق على أهله نفقة سنة وما بقي يجعله في القراء والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل wannan ba an karɓar daga Umar dan Khattab Allah ya kare da a gare shi yace kanan amwalu banu nadir dukiya ta banu nadir ta kasance mimma afa Allahu ala rasul cikin abinda Allah ya koro wa manzon sa shi mimma lam yujib alaihi almuslimuna bi khairin malarika cikin abinda musulmai ba su zaburar da dawakin su ba ba su zaburar da raƙuma ba khayl dawaki rikab raƙuma al-ijab shine asairu sariya tafiya da gaggawa wato dukiyar an same ta ne ba tare da musulmai sun zabarar da su ko su wajen kai hari da su mun nan zai zuwa kuma aka aka yayin garin ƙarshe suka tashi suka bar garin kun gane ku fakanat lin nabi sallallahu alaihi wa khassa sai ta zanto ke bantatta ga manzon Allah cewa wannan dukiyar sa ce ba wanda zai tarayya ya dake a ciki ta banin manzon gaba ɗaya an ba shi fa kana yunfiqu ala ahlihi nafaqata sana sai manzo Allah idan aka noma amfanin gona a wannan gonaki na ganin mazir sai ya ɗauki abinda zai ishi iyalansa na shekara guda wa ma baqiya abin da ya saura ya ja'aluhu fil qura'i wasilahi sai ya rinka amfani da shi wajen sayan dawaki na yaki wasilahi da makaman fada uddatan fi sabilillah tanadi don yaɗa kalmar Allah ina fata mu fahimta duk sa tafi kadai ba ce a biya kowa komai ba amma shi da kansa sai wannan kasafi a cikin tashin imanin sun ya gabatar amma ba ta ba Allah ya ba shi kadai amma tare da haka da an noma sai dauki abin da zai ishe a shekara duk abin da ya rara akan wannan sai a je a samu in garman doki dawaki waɗanda suke masu ƙarfi da za a yi tafiya wajen yaƙi da da kuma makamai waɗanda su taimaka wajen fage fara zuwa ajiye ranar da jihadi ya tafi sai a tafi da su sallallahu alaihi wasallam to wannan yana daga cikin abin da zai iya zama wani bangare na cewa a ce ko da asalin waccan sauran faifin da yake ba na manzon Allah ba na mai mujir min ahalil quratin duk da an ce da wasu rasulul zubar wa la kana sakinu min sabi ya halatta kuma ya amfani ce a wannan fagen ko dukkan wata maslaha ta musulmi kamar da mazan Allah ya dauki ya amfani kan wata maslaha ta musulmi Wani hadisi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim suka rawaito wa an mu'adh bin jabal al-qura ya fasara shi ne jam'ul khayl kenan jam'in dawaki shine al-qura wa an mu'adh bin jabal radiyallahu anhu qala ghazawna ma rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama khaybara mu'adh bin jabal yace mun je yaki tare da manzon Allah garin khaybar fa asabna fiha ghanaman sai muka samu awaki da tumaki fa qasama fina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ta'ifatan sai manzo Allah ya raba mana wani sashi ciki wa baki baqiyataha fil maghnam sauran kuma sai ya sanya a cikin kayan ganima rawahu abu daud wa rijaluhu la ba bihi abu daud ya rawaito madajansa babu laifi a iya karban hadisi sai dai ibn hajar wato wannan hadisi abin da yake nuna wa ne wato shugaba ya halatta ya tafarrufi cikin dukiyar ganima kafin a rabata idan ya so ya gowa waɗansu wata kyauta ta ganin dama banda ƙari can da aka ce a ba waɗancan sojoji wanda mun karanta a baya in gane da kyau shi ya ga dama ya ke banto ɗansu a cikin ya ba su kuma kafin a raba sannan sai ba wannan babu ne tunda dama an nuna ita kanta nimar mallakar Allah ce mallakar mallakar Allah ce sun suke da tafiya yasa alumaka amin anfal qul da amfani. lillahi wa rasul kuma a cikin ta ne kuma aka cewa ma ata kuma rusulu ku zo ma man hafu an kaga a cikin sai nan wanda kuma ganima ta da cikin wannan hukunci ita ma abinda manzo Allah ba sai karba abinda ya hana kuma ku da ka ba kar ku sai kaza kar ku sai ya za ba wani da je yaki ba in ba ga ga an zo ga ne furbunonin yakin da aka kawo a masa waɗansu ma su mutum da wani su zanu ba ya nan ba za a fara kuma da cikin gayan gani ba na da kan gani ba amma wata maslaha manzo Allah ya gani hakan da aka kuma sai da wani da shi mutum ina ba da kun fahimta shugaba na iya tasarrufi cikin dukiyar gani ma ba da son rai ba tasarrufi na maslaha ba tasarrufi na sha'awa ba an fahimta mu wa an abi rafi'in qala qala an sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu rafi'i yace manzo Allah yace inni la akhisu bil ahdi wala la ahbisu ar-rusula ni kam bana saba alƙawari ni kam bana kame yan aiki in tsare su wata wannan ita ce siyasa ta yakin musulunci idan kuna gwamza faɗa da kafirai sai aka tsaya aka yarjejeniya cewa za a ta wutar yaƙi wata ɗaya ko sati biyu ko sati uku ya zama wajibi ka cika wannan alƙawarin bai halatta ba ka saba kar sun saki jiki nan da sati uku ba za a yi amfani da makamai ba kwana bakwai na wuce ku je ka kai hari in ka haka kawo hari in har kana son ka kai musu hari to sai ka rubuta takarda ta musamman ka tabbatar ta je gare su ka ce kai alƙawarin da na muku na fasa to wannan kuma daga baya su zai ga mutane babu zanta amma mutukar alƙawarin nan nan ba shi halatta ka saba alƙawari don wannan shine alama ta cin nasarar yaƙi idan mutum bai saba alƙawari ba bin Allah shi ke sa a ci nasara a wajen yaƙi ba yawan makamai ba yawan makamai yana da amfani amma bin Allah shine kan gaba shine ruhun cin nasara a wajen yaƙi shi ka ko da sahabbai a a uhud da suka saba manzon Allah sai aka jarrabe su sai mutum 70 suka yi shahada kuma suka suna cewa me yasa aka haka ba an yi mana alƙawari ba Allah ce a walamma asabatkum musibatun kada asabtum misliha qultum anna hadha yanzu wata musiba ta same ku bayan da kun samu rubi bi irin ta yanzu da ɗaya ta same ku sai kuka ce dan me qul huwa min indi anfusikum ce daga kawunan ku ne musiba take ba Allah ne ya saba alƙawarin sa ku ne kuka saba wani sabo kuka yi dawo muku yi dawo muku rashin nasara to da haka sojan musulunci dama abin da ake so cikakken sojan musulunci mutum ne da ya cika zuciyarsa da imani da ya yana yin yaki ba don ɗaukaka ko da sai kamar Allah da kare alfarman musulunci da musulmai da kare mutuncin makarantun islamiyya da masallatai na musulunci wanda ita ce babban manufarsa ta yaki ba so yake a ba shi wata lambar girma a nan a kafaɗarsa a makala masa ba ko a kirjinsa a sa masa wani anini ba shi kawai gurin sa musulunci ya samu kima da daraja musulmai su samu kima da daraja da ɗaukaka to mutum ya samu cikakken imani sannan mutum ya samu cikakken horo na soja to sannan kowane tasu zai ya tabbatar ina aya ta ce bi ina hadisi ya ce bi ina aya ta ce kare bi ina hadisi ya ce kare bi to da ikon Allah in an samu wannan za a ci nasara a wajen yaki in ba wannan kuwa to akwai matsala duk imanin ka in ka da horo kai ba sojan musulunci ba ne gane ko dole sai mutum ya horo ya hori kansa sosai imani kare babu horo ya zama shirme kenan to ya kamata duk mu rika rike wadannan ababe kuma yake wala ahadu fi rusul dan aike da kafirai suka tura wani lokaci ko da ana yaki ba ana tura yin aike ba manzo ce ba na kama su dan ba su laifi to kawo fika ko zagi sai cikin manzo Allah ya karanta kuma rubuta an sai ba su koma dan aike ba a kama su ba a kashe su ba a yi masa رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن هبان وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال daga Abu Hurairah manzon Allah wa sallam ya ce ayyuma qaryatin ataytumuha dukkan wata alƙarya da kuka shiga cikinta ta fa aqamtum fiha kuka zauna ciki kuka ci nasara a wajen mutanen fa fahamukum fiha to rabanku sai a raba a baku ciki wa ayyuma qaryatin afatillah wa lillahi wa rasulihi thumma hiya lakum wato abin da yake nufi da ƙarya ta farko a cikin hadisin alƙarya da kuka samu a matsayin wato ainihin kun ci nasara a kansu ba tare da yaƙi ba alƙarya ta biyu wadda wato su da kuka yi yaƙi to sai a ware kumusi wanda Allah ce wala mu'anna madan mutum sai fa anna Allah kuma tahu wal rasul wal qurba wal yatama wa masakin bil sabili da akhirih sauran kuma sai a raba sojojin yaki wancan kuma wanda ba shi nasara ba to idan wannan wannan hadisi a haka yake ma'ana ya nuna hatta a cikin dukiyar ma ana iya bawa sojojin yaki wanda idan ba ku manta ba cikin sharhi da makaranta da cikin sura da yana daga cikin abin da imamu amur ya tafi kai cewa shi fa fai'u duk da cewa ga inda Allah ya ce amma shugaba yana iya kallon maslaha ya gani ko ya mayar da ita ko idan kuma a zama wakafi ko ya raba ko ya raba rabi rabi kuma ya ne ya tabbatar to kaga wannan hadisi kamar yana goyon bayan wata magana sai Imam Ahmad ibn ina ba mu to ina ganin a gurin dai shi babin ya abin da ya tafi jihadi abin da zai zo baya jizya da huduna wanda kuma insha Allah a darussa na gaba kuma za mu dora inda muka tsaya abin da muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu wannan muke kuskure kuma Allah ya mana alaikum wa rahmatullah ta kira sallar muna cikin karatun da wani mafi suna jan hankali na lamba ce muke da mai da kyare suna wuce shi kenan kuma idan Allah kai mu tafsiri za a yi da gobe da jibi da gata wato juma lahadi insha Allah tafsiri za mu Allah kai mu assalamu alaikum malam kamar bayan da aka yi cewa idan an samu wanda hannun mutum ya mallaka wato yangi mutum na na yi kusantar ta to idan daga baya yan ta tafa shi za ka zai kusantar da wani dan ya yan ta tafa ai ba annan magana ta zai kusantar ta sai auren ta tun da dama abin da ya sa ya kusantar ta shine yaro ya zo ya ya sa daka da ita a matsayin ta na baiwar ta tana cikin bauta to duk da haka ba zai kusance ta ba sai ta yi istibra'i istibra'i shine ta yi jini daya wanda ke nuna cewa cikin ta ba komai idan kuma tana da ciki lokacin da ya mallake ta to bai halatta ya ce kusance ta ba har sai ta haife abin da ke cikin ta to in ta hau ko in ta yi bari yanzu ne ta sami ta samu kanta cikin halin da ya iya kusantar salamu alaikum malam kan maganar wani cikin musulmai ya ce a ba shi kariya kan wani wanda ba kuli ba to da aka samu malam da yawa daga cikin musulmai sun yi ta neman a ba su kariya musulmi a ba su kariya wanda ba kuli ba shin za a idan haka idan ya zama wasa ta yadda za su sa kuma gaba ɗaya ma da musulunci na rage yawan kafirai kuma su zo su karya wannan ba za a amsa bukatar su don abin da zamu gwada shine a da su ba yadda za a yi mutum ya ce ya zo a kafiri ba na kariya sai da wani babban dalili ba wani sun zuciya na za ga wannan nan kila yana da karancin adawa ga musulunci wannan nan kila akwai tsarin zai shiga musulunci da dai wata abubuwa da yawa amma zai mun musulmai kawai idan duk gari suke a mu garin kabar da ke garin mu ba su kariya ba za a yi ba kuma kar kuma da wannan sai sai mutu gaba ya tabbatar da assalamu alaikum mana kamar da aka ce ba a kashe yara da mata wani yaki to in an yi musulma sun shigo cikin yakin su ko shigo za a kashe ko da asalin hukunci ne ba a kashe mace amma idan ka shiga ta ɗauki mutane ita ma ba a kashe ko ko baka dauki mukami ba amma tana da shawarwari da take ba kuma ana cin nasara a kai ko ita 'yan mai yan asiri ce ba tana da yawa cikin musulmai da je ta faɗa a kafare har su bi kuma su fitar da musulmai za a kashe ta kai haka tsoho idan da aka ce ba ka ce tsoho in ya zanto yin a tsoho ne makiri ya iya kunna makirci zai faɗa a sojoji su je su kira sarki ba za a kasance a kai kamar da abubuwan su ne an kashe wani tsoho da tijo wajen shekara ɗari a duniya amma saboda ya iya makin na da Allah bai shi zai na assalamu alaikum malam hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ke cewa idan ka alƙawari da kafiri zai zo wajenka a lokacin garin ana yaki wannan hadisi sun malam hadisin ya ce wato hakkin sa ne a masa alƙawarin kayan ko ko ba hakkin sa bane da yake magana haƙƙin sa ne ya masa alƙawari kafin a masa alƙawari ya bai da haƙƙi wani haƙƙi ke shi kafin a masa alƙawari amma an kai masa alƙawari dole ka cika assalamu alaikum wannan roƙo yake cewa ina ganin idan Allah ya sa malam ya sake zuwa idan cewa Allah kafin a fara karatu a samu cikakken sanarwa domin jiya jama'a sun samu bacin rai saboda rashin samun darasin jiya wato ni ina ganin idan mutum kuma su fita ne na gama ba in an zai zai cikin ko da ya dauka ko da shi ne mutum uku kuma wato kamata ya dai na san kira wannan karar ne aka samu wannan cikar sai dai nan gaba na san insha Allah za a yi kokari kan hakan ba da faruwa. an malam menene hukuncin musulmin da ke ba da motarsa a ɗauki wayan da ba musulmi zuwa gurin harkan addinin su ko kuma a kai su a kai su harkan addinin ko motarsa ko a shawarsa wannan kuma a biya su ya kan wannan wannan mun faɗa wannan tun kwanaki da muka wanta ba ubangiji ta Allah ya ce wa ta'awunu ala birri wa taqwa wa la ta'awunu ala ithmi ba ba ne ismu bai girma sama da shirka ka taimaka wa kafiri ka kai soke zai saba Allah a kan ka san mutum kyauta ba mu ka san abin da kai ba Allah bane ko da ku kuɗi ba ka za ka taimaka miki ne cikin halal za shi business ɗinsa za ma'aikatar sa za shi wurin sana'arsa za shi kasuwa ka ɗauke shi kai shi wannan ya halatta ba a haramta mu'amala tsakaninka da kafiri ba cikin cinikayya kan abin da yake ba taimaka addinin sa ne za zaka ba amma abin da taimaka addinin sa kuma bai yana da rai malam wannan da wata ruwan da rubuto a da ruwan da rubuto shi ga kana ganin na karanta ta ta ba fasara saboda sauran yan uwa da wasu rubuto ta ce a good muslim but bastard dan zina kenan Propose my sister for marriage she my sister consulted three different islamic scholars about the marriage and she was told that it is better that she should not marry him because one of their children is going to be a fornicator please madam is this verdict true if it is true is there any report hadith from the prophet sallallahu alaihi wasallam that will back it cewa yake yake akwai yar uwata wacce take nufin auren wani mutum wanda ya kasance mai kokari a addininsa to sai dai an haife shi ta hanyar da bai dace ba to sai zan ta ta ta na wurin guda uku suka ce gaskiya ka ta aure shi wata saboda in ta aure shi ƴaƴan su wanda kafin ƴaƴan zai zama shi to shin wannan malam maganar gaskiya ne in ya dai magana yake to akwai wani magana tabbatar daga manzon Allah kuma wannan magana wannan tambayar sun kafin in zo nan garin an yi ita a waya na amsa na amsa har uku ƙari kawai da ƙarin bayanin da na a cikin wanda ba a tambayi a cikin tarkar ba bayanin da ake cewa wai idan yin hafiya ya kuma za su yi zina wannan ƙarya ne ba za Allah ya faɗa haka akwai hadisai da ake kawo wani ƙarya ta maza Allah sai dukkan wanda yake yin zina to za a yi da matafa ko yarsa waɗannan duk hadisai da ƙarya maza Allah ya faɗa wannan domin idan mutum ya yi zina me ya laifin wata sai ta kuma a ciki idan ya yi zina me ya laifin yan sai ta kuma a ciki ka'idar musulunci wa ta zuwa da tun zuwa wannan shi ne ka'ida ta addinin musulunci mutumin da aka same shi ba ta hanyar aure ba kuma ya tashi ya zama mutum salihi na gari za a iya ba shi aure domin laifin zinar da aka yi wajen haihuwarsa shi bai shafe shi ba tunda Allah ce wala tazuru wala tun mutara ukra ba yadda laifi shi a wurin Allah kawai abin da ake kallo idan an san tarihinsa a gari cewa gashi ba shi da ba to wannan wani abin da zai rage masa kima da mutunci a idan mutane amma ba wani abu bane da zai sa Allah ya yi fushi da shi ko ya rubuta masa zunubin zunar zunubin shi kan ba da laifi a wurin Allah amma kima da mutunci a wajen mutane ba zai same su da haka idan duk gari an sani ne ga halin da yake ciki sai zo na neman aure a gidanka za ka iya hana shi ne ba dan haramun ne ya aure ta ba sai dan wancan mutunci da ya rasa a wurin mutane amma inda a ce kowa bai sani ba gari kila sai kai kila daga wani gari ya zo neman aure wajen ka don garin da ya zo nan ba wanda ya san shi dan ka ba shi ba wani laifi kai ba mutu karfi mutum salihi ne gani tunda manzo Allah abin da yake mana za a takum man tarbana dinahu wa ta fa zawruhu illa tafa'aluhu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir wanda duk ya gani koyon da sun da addinin sa da kuma ɗabi'un sa ku aura masa idan ba ku aikata haka ba za su barna a bankasa amma cewa dai shi an samu zahiyyar na kuma shi ma a cikin ya'yan sa sai an samu shege wannan ba gaskiya duk duk hadisai da ƙarya waɗansu mutane suka kawo suka dingina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ga mutane nan ne a lokacin jahiliya suka suka fito musulunci ba su da iyaye kuma suka zama ta mutane aka sun musulunci ba su tarihi saboda ka'idar musulunci a islamu ya jirgin makambar wallahu alam to ina ga sai mu dakata a haka sai idan Allah ya kai mu mutum gobe kamar yadda aka faɗa ya mutum gobe idan Allah ya kai mu akwai tafsiri kuma mala ahmad zai zo gobe da safiyan allah ya kai mu da haka wanda ya ji sai ya sanar da waɗanda ba su ji ba wato ta'awun ne zamu rinka yi idan na ji labarin cewa akwai karatu tabbas to ba lallai bane sai in ni ina cikin wanda dama sun saba sanarwa don masallacin da je na yi sallah ko ta la'asar ko magariba cikin sallolin guda biyar na yini na ji ba a sanar ba ina da dama in faɗawa ne ko gobe akwai karatu ko ji ba akwai karatu kar mu dauka sai waɗansu mutane da dama can su suke sanarwa su ne kawai suke da haƙƙin sanarwa bai halatta wani ya sanar ba ba su ba da muka haka mun yi na ga ta'awuni za mu rinka yi da juna a wajen wannan Allah ya taimaka mana assalamu alaikum